أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su kare tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga kayyar halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da rumunai waɗanda suka bi sa. har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance da cikin su barkamu da sake haɗuwa a wannan rana ta lahadi wacce ta dace da goma sha tara ga watan zulhijja hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara dubu ɗaya da hudu da arba'in da shida wanda ya dace da sha biyar ga watan shida miladiyar dubu biyu da ashirin da biyar allah madaukakin sarki ya sake hada fuskokin mu annan masallaci mai albarka masjid bilal bin rabah a nan jihar garin jirgin jihar nasarawa inda muka samu haduwa domin karatu cikin littafin al'aqidatu fahawiyya na babban malami alhaji imam abu ja'far al-fahawi wanda ya rasu hijiran shekara ɗari uku da ashirin da ɗaya allah madaukakin sarki ya ci ɗan shiga fata mai muna karantawa tare da ta'alifin babban malamin hadisi الشيخ محمد ناصر الدين بن ta gabata mun fara karatu أظن متجاز الواقع tamanin da شيخ inda كثمانين جديد إنما يجب umminu نؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان شامي إيماني دع البعث تاتي كنان تاتي القيامة وجزاء الأعمال يوم القيامة جزاك مكان أيك أرانتك القيامة والعرض da bijirar da bayi والحساب da yin hisabi وقراءة الكتاب da karanta littafin ayyukan kowa والثواب da ba da lada والعقاب da yin hukuba والصراط da sirafi والميزان da gomahuri zan yi bayani akan wa nufinu bil ba'd mun karanta ayoyi na alkur'ani mai girma da wasu daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda suke magana akan tashin alƙiyama wanda insha Allah ta'ala a yau za mu ci gaba daga abu na biyu a wannan bakara wa jazalil a'mali yawmal qiyamah magana akan bayan an tashin alkiyama to kuma akwai sakamako na ayyuka da za a bayar ran tashin alkiyama wannan shi ma tabbas ne babu kokonto a kai ayoyin alkur'ani sun yi bayani hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun yi bayani Allah madaukakin sarki a cikin sautin fatiha ai daga cikin ayyukan fatiha akwai maliki yau ko maliki yau da wata kira ko yi zama maliki ko maliki ya zama maliki ya zama wanda ya mallaki ranar ke ya zama maliki ya zama shi kaɗai ne mulki a wannan rana ha kaga fassara ya bambanta amma ma'ana mai mulki aiki ne mamallaki ko mamallaki ko babu da ke mallaka maka abu ne mulkin an gaji. to ba mai yake nufi da yawon wuji ay wuji za kuma yadda wata ayan dai sai bayani wa ma daraka ma wuji sun ba ma daraka ma yawon wuji Yau يوم لا تملك shai'a, wal amru والأمر idin لله kaga wacce ayar ita ta fassara maka me yake nufi da yawmul din ita ce yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a ranan da ba ta rai ba ta iya mallaka ma wata rai komai wal amru yawma idin lillah dukkan al'amari a wannan ranar ya koma zuwa ga Allah shi kadai ke sama zai tambaya limanil mulkul yau kuma ya ba kan an zace lillahi wahidil qahhar wane ne mai mulki a yau wane ne zai fada a saurara wane ne zai ce a tsaya dole a tsaya fala tasma'u illa hamsa ba abinda za ka ji a wannan ranar sai shiru لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال ba فذا تقي مغنى بابا وند دي مغنى سي وند الله الرحمن يبا يمش إذن يكي يي مغنى أما با أبن ذاتك شروع an gani to kaga Allah ya ce maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin shi Allah shine mamalakin ranan sa kaga Allah kira ranan da ranan sakamako haka jaza'ul amali kowa ta bari a cikin sautin nur Allah maɗaukakin sarki ta yawma yuwaffihim Allahu dinahum al-haq wa ya'lamuna anna Allah huwa al-haq al-mubin ranan al-qiyama ita ce yawma yuwaffihim Allah ranan da Allah maɗaukakin sarki zai cika musu dinahum ay jaza'uhum zai cika musu sakamakon na gaskiya wa ya'lamuna kuma a ranar za sai san cewa annallaha huwal haqqul mubin cewa lalle Allah madaukakin sarki shine gaskiya nan gaskiya kaga wannan aya ma cikin suratul nur Allah madaukakin sarki ya tabbatar a ranar akwai ne sakamako malla zai cika ma kowa sakamakon shi a cikin suratul al-waqi'a cikin sautul waqi'a Allah ba kawai ke sarki ya tuba da ranar da ita ma rana ce ta sakamo jaza'a bi ma kanu ya'malu tun daga fan Allah wa faqi hatta mimma yakhayyarun wa lahmi tayri mimma yashahun wa hurun 'ain ka'amsal al-lu'lu'i al-majnun sai Allah ya ce jaza'a bi ma kanu ya'malu daga cikin abin da Allah zai ba 'yan aljanna akwai wa fakihatan mimma yatakhayyaru akwai ƴaƴan itaci kala kala sai wanda suka zaba akwai lahmi tsairi mimma shahu akwai naman tsuntsaye da irin duk abin da ransu ke so sannan kuma hurul ne. akwai matan hurul ne. ka amsalin lu'lu'il maknun kwatankwacin su kaman kwatankwacin lu'ulu'u ne wanda aka rufe shi wanda kura ne kafa shafan shi Allah ke duka wannan jaza'an bima kanu ya'malu sakamako ne na abin da suka kasance suna aikatawa a duniya ha aga wannan yana cewa lalle a lahira akwai ne akwai sakamako a cikin suratu suratul naba ha Allah ke jaza'an wifaqa yana magana akan akan yan wuta ku bayan da Allah ya faɗi abubuwan da suka yi ya faɗi kuma zai sakanta musu da wutan jahannama da abin da za su tarar a wutan ya lafi a wifaqa wannan sakamako ne wanda ya dace da irin aikinsu akwai tawfiki tsakanin sakamakon da aikin ne wannan a wifaqa tsakanin aikin da sakamakon akwai tawfiki sun dace da juna an gane ku kaga shi ma Allah ya tabbatar da cewa lallai akwai ni. akwai sakamako cikin suratul an'am Allah ke man ja'a bil hasanati falahu ajru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun Allah ke man ja'a bil hasana duk wanda yazo da kyakkyawan aiki falahu ashru amsalha to yana da sakamako kwatankwacin goma tamten na wannan kyakkyawan aikin da yi wa man ja'a a yi duk wanda ya zo da ko mummunan aiki Ku shi ko fala yujza illa mithlaha shi ko ba za a saka miki komai sai kwatan kwatankwacin irin mummunan aikin da ya zo da shi a wani adalci na Allah ku wanda ya kyakkyawa za a ninka mai sakamako mai kyau wanda ya mummuna shi ko za a ba bashi kwatankwacin babu ƙari babu rashi Allah madaukakin sarki ce wa hum la yuzlamuna ko ba za a zalunce su mana ba za a kara musu ba za a kirkiri wani abu da ba su yi ba a ce sun yi a daidai shi za a bar musu kayan su to kaga muhallin sharin Allah ya cewa duk wanda yazo za a saka ni kuma da fasu yadda za a yi sakamakon a cikin suratul ne ma Allah ce man ja'a bil hasanati falahu khayrun minha wa hum min faza'in yawma idhin aminun ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون التي من جاء بالحسنة دو وان يقول تكاوان أي فله خير منها فينا دا ساقمكم دي في الخير سمد أيك دشي أيك sannan wa hum min faza'in yawma idin aminuna kuma da su waɗanda suka zo da kyakkyawan aikin nan tashin hankalin wannan ranar suna cikin aminci game da wannan tashin hankalin wannan birkiti da za a shiga wannan ranar Allah zai amintar da su su ba za su ga wannan birkicin amma wa man ja'a bi sayyi'ati amma wanda yazo da mummuna kuma fa kubba wujuhu fil nar za kuka ko su za a kikkifar a cikin gidan wuta kuma za a ce musu hal zauna illa ma kuntum ta'malun ai ma zauna. ba abin da aka saka muku da shi illa ma kuntum ta'malun sai dai abin da kuka kasance kuna aikata haka wannan kifa fuskokin ku da aka yi a wutan nan sakamakon aikin ku ne sakamakon aikin ku ne Allah ka kiyashe mu da zama da gaske ga wannan duk yana nuna mana cewa lallai akwai sakamako ran tashin alkiyama abin da ke ganga matsayin ka na mumuni mai iman shine kai ta cewa akwai yadda cewa akwai shi zai taimake ka wajen biyayya ga Allah ra kana so in kai tafi ka sadu da sakamako ne kyakkyawa ko ba haka ba ga hadisin hadisul qudsi hadisin Abu Dharr al-Ghifari da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ƙarshen hadisi yake cewa Allah madaukakin sarki ce ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsuhu Allah madaukakin sarki ce ya ku bayina innama hiya a'malukum ba komai bane face ayyukan ku ne fi halaku nake kididdiga muku shi nake kididdige muku shi ko dai ba zai ciwon kai laqari ahbahum wa addahum ad Allah yake kididdiga mana ayyukan ku thumma uwaffiyakum iyyaha sanan zan cika muku wannan sakamakon ayyukan faman wajada khairan duk wanda yaga alkhairi yaga da ransa ya fari falyahmadillah ya gode ma Allah wa man wajada ghayra zalika duk wanda ya ga sabanin abin da zai faranta masa rai fala yalumanna illa nafsahu kai ya zaje kowa sai kai shi me yasa saboda aikin gari ba wani bane ya masa an gane ku saboda musulmi dole ya imani cewa akwai jaza'ul a'mal yawmal qiyamah sannan sai malaki wal ard wal hisab wa qira'atil kitabi والثواب والعقاب أهل السنة sun yi imani da cewa lallai akwai hijirar da bayu za a hijiro da bayu za a fitar da bayu zuwa ga ayyukan zuwa ga hisabi akwai hisabi akwai karanta littafi da kowa zai karanta littafin a akwai ba lada da kuma mai yin hukuma shi ma'ayan alkur'ani sun bayyana wannan sun bayyana Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin sorul la sorul haqqahu fa idza nufiqa fi suri nafqatun wahida ko wa inshaqqat as-sama'u fa hiya yawma idhin wadiya wal malaku ala arjahiha wa yahmilu 'arsha rabbika fawqahum yawma idhin ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فالكو سمي فأما من أوتي كتابه بيمينه فص... وأما من أوتي كتابه بيمينه فأتني أتني كراتو أني أه؟ فيقول هاء مقرأ إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamin khaliya kaga Allah malaukakin sarki ce fa idza nufiqa fis suri nafqatun wahida idan aka yi busa cikin kabo busa ɗaya za nufiqa fis suri za a yi busa a cikin kabo wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sahabbai suka tambaye shi me yasa baka shiga yawan dariya ba ya za a yi in dinga dariya in kyalkyale da dariya bayan na san mala'ika israfil da allah ya rufe tashi da shi zai busa kaho allah ya riga ya bashi kahon ya ɗauki kahon ya tsora a bakinsa ya riga ya ɗaga kansa sama kawai abin da yake jira a ce ku busa sai ya busa ce toni da na san wannan sai zauna ina dariya فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة في الله في تركيتين وحمل وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة لازم مكرتا تكراتنا دي ni na ji ba mu karanta daidai ba ma kun so da kun fi ni yawa ne na وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فإذا شيء فيومئذ وقعت الواقعة هو أه؟ وانشقت السماء يومئذ فهي يومئذ واهية تقم والملك على أرض يذكر عبد يكرم نقول يكرم Allah ce wa humilatil ardu wal jibal za a ɗauki ƙasa da duwatsu fa dukkata dakkatan wahida za a tarwatsa duwatsun tarwatsawa guda ɗaya bugu ɗaya kawai duk komai zai tarwatsa ya watsa ya kawai to ya wani shabbatis sama sama za ta tsatsage fahiyar yau mai izin wahiya a wannan ranar tana mai cikin rauni ta yi rauni Allah ce fa yau wanka idin waƙa'atul waƙiya a ranar mai aukuwa ta aukuri mai aukuwa ta auku wanshaqatis sama'u fa hiya yawma idin wal malaku ala arja'iha mala'iku kuma suna sansanin saman gaba da wa yahmilu 'arsha rabbika fawqahum yawma idin samani a wannan ranar, wasu mala'iku guda takwas suna rike da al'arshin ubangijin Allah madaukakin sarki ce yawma idin tu'rabuna la takfa minkum khafiya a wannan ranar za a bijirar da ku ma Allah a cikin ku babu wani a wanda ya sai ya ko babu abin da zai koye ma Allah komai a gaban Allah yake ba wanda ya sai buya in istata'tum an tanfudu min aqtari samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban sura rahman Allah ya ce za a fitar da ku ba wanda ya fi kowa ba abinda zai koye ma Allah komai a gaban Allah yake komai da kowa Allah ya ce fa yawma idin la takhfa minkum yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya amma kuma wani ya ce shi zai su magulin wasu zuwa gidan aljanna yanzu da wala mu yadda ke Allah ya ce ba abinda zai koye ba abinda za a yi ba a gaban idon Allah ba amma wani ya ce shi zai koye wasu ya shiga da su gidan aljanna Allah bai sani kuma ko ba so ɗaya ba sai ya yi sahu dubu saba'in tukun wai sai Allah ya gani tukun sai Allah ya mishi fada sai ji kunya shi ma sai shiga aljanna kuma wabi shi sun yadda kuma wabi shi sun yadda to a ne zai smogulim din Allah ka shirye da mu to kaga wannan yana wannan ayar cikin suratul haqa yana tabbatar mana cewa talle za a bijar da mu zuwa ga Allah za mu tukan mu a gaban Allah ba wanda zai kuya kisa cikin suratul maryam azu mun kanta la qari ahfahu wa adda mu'adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati fawdan Allah ce dukkan su za su zo ma Allah ran kiyama kowa shi kadai zai zo to kaga ba maganar su mogulin kenan kuma Allah ce ahfahum Allah ya kididdige kowa wa addahum ya kirga su addan kirgawa ya za su magunan wani duk waɗannan ayoyin ba kuma za ga wanda ke da wannan tunanin ke kanta da almajalisi kuma za ka ila ga ya haddace ƙorani ba akwai da yawa wanda sun haddace suna karantawa amma ko ba su fahimci me suke karantawa Allah ka shirye da su kaga cikin suratul haqqa kenan Allah ya tabbatar wa cewa tabbas za a yi haka a cikin suratu al-inshiqaq ko cikin suratul inshiqaq Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadihan fa mulaqi fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا الله في جسر كيكي يا أيها الإنسان يا سيد الألم إنك تادح إلى ربك أي إنك راجع إلى ربك كيف يقوم والدوا أبينك karihan komawa fa mulaqihi kuma za ka hadu da Allah wallahi sai ka koma kuma sai ka hadu da Allah a lokacin da ka je ka hadu da Allah nan to wanda za ku hadu da Allah kada biyu ne akwai ku amma man utiya kitabahu bi ne. ce to amma kaga wanda za a ba shi littafin sa da hannun ka? to Allah ya wannan fa sawfa yuhasabu hisaban yasira to wannan za mu kai hisabi hisabi sauki Wayan yanqalibu ila ahlihi masurura, kuma zai koma zuwa ga iyalansa yana mai farin ciki da walwala da annashuwa da murna amma wa amma man utiya kitabahu a dhahri amma kaga wanda za a bashi littafin sa ta bayan sa to fa sawfa yad'u subura to a ranar zai ta kiran halaka halaka zai ta ce ya halaka ya halaka wa yasla sa'ira kuma zai za zai gangara zuwa wajen sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura ya kasance a da yana zama cikin iyalansa yana walwala yana annashuwa yana kallon wancan mai bin Allah cewa wahalalle ne innahu kana fi ahlihi masrura innahu wanna allan yahu yana tsammanin cewa babu ran da zai koma zuwa ga Allah Allah ya bada tabbas ranan na zuwa kuma ga ranan ta innahu inna rabbahu kana bihi basira ai ubangijin sa ya kasance dama yana kallon shi yana jiran shi ne kawai kawai ya sa mishi ido ne ya ga gudun ruwan kaga wannan ma nuna mana cewa lallai ranar alkiyama za a fitar da mu zuwa ga Allah za a ba da littafi kuma za a ba da sakamako kuma za a iya kawo hukuma cikin suratul kahfi Allah madaukakin sarki ce wa ulibu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra bal zanantum allan naj'ala lakum mawlida Allah madaukakin sarki ce wa uridu ala rabbik za a bijirar da su zuwa ga ubangijinka saffan sahu sahu kowa yana kallon Allah madaukakin sarki Allah na kallon su laqad jitumuna kama khalaqnakum awwala marra za ce kun zo mana kamar yadda muka halitte ku a farkon fari mun halitte ku ɗaya bayan ɗaya dauka ta tafiya muka sake koma ɗaya bayan ɗaya har kuka dawo gaba da ha fitar da mu zuwa ga Allah har ila yau a cikin sautul kafi Allah madaukakin sarki ce wa wuri al-kitab fatara al-mujrimuna mushfiquna mimma fi fatara al-mujrimina min ma fi wa ya yaquluna ya waylatana ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yuzlimu rabbuka ahada Allah madaukakin sarki ce wa ubi alkitab kuma aka ida littafi kowa aka ba shi littafi Allah ce fasara al-mujrimina mushfiqina mimma fi za ga mutanen banza sun shiga tsoro saboda abin da ke cikin wannan littafi suna cewa ya na kai san mu hasaran ma li hadha alkitab ne ba mu wannan littafi ne wani irin littafi ne wannan la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha baya barin wani abu komai dan kadin shi komai gido sai da ya kididdige yanzu dan kaza ma da nayi tinga sai da ya rubuce da ya kididdige bai bar komai ba Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira a wannan halin sun sun sun riski abin da suka aikata ne a halarci a gaba gare su kuma wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zaluntar kowa suna gani sun tuna sun aikata sun tuna lokacin da suka aikata ba musu ko da Allah ba zalunta kowa ba amma duk abin da ka gani ka aikata yana nan cikin sautul isra Allah madaukakin sarki ke cewa ah, sautul isra wa kulle insanin ألزمناه ظاهره في عنقه ونخرج له يوم الكتاب يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا التي قوة المتفق an rataya masa abin rekodin ɗinsa a wuyan Allah ce kowa yana da wani abu a wuyan shi da shi ke rekodin duk abin da kake aikata yadda ka ga kuma yadda maluma ke kwatanta yadda ka ga cctv kamar, kana nan da shi yana rekodin duk abin da kake aikata, ba abin da yake bari a ranar alkiyama kuma za a fitar maka da shi a ce to isra a kitaba karanta kai ka authorin littafin sai ka rubuta kayanka tun daga mukaddima har fatima na ne har ka yi bango ba wani wanda ya maka yanzu karanta kai ka isa ka makanka hisabi ka ga ina za ka je hagu ko dama hagu ko dama ikra kitaba kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba kaga duk wanda yana nuna cewa lallai a ran tashin alkiyama ba kawai za a tashi bane kadai a in an tashi akwai akwai sakamako akwai hadisin imam bukhari rahimahullahu ta'ala hadisin na la'ida Allah madaukakin sarki ya kare da a gari ta yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace laysa ahadun yuhasabu yawm al-qiyamati illa halak ce babu wani mutum da za a masa hisabi ran tashin alkiyama ba sai ya halaka fa kun na nake take sai nake ya rasula alaysa qad qala Allah ta'ala fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sau yuhasabu hisaban yasira sai ya sula ba Allah ya ce duk wanda aka masa aka ba shi littafin da hannun dama to za a masa hisabi hisabi mai sauki ba haka Allah ya ce ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake inna ma zalika al-ab yace na Aisha ai hisaban yasira da Allah ya faɗa wannan ayan ai bijirarwa ne ko za a dan bijirar maka da aikin kare ne ko an nuna maka ba kai kai kaza ba ba kai kai kaza ba kana Allah ne ba ba tambaye ka me yasa kai ba duk aka tambaye ka me yasa kai kana da dalili yayi kariya me yasa kai kariya kaga ba Allah dalilin yin kariya za ka ba Allah dalilin gulma ko dalilin sata Allah ta kawo ramin dalilin za ka yi sata bayan ya hana ka hasiri a tabbatar maka Allah ce shi ne kawai amma walaisa ahdun munafaqatul hisab yawmal qiyamah illa ubbi ke babu wani wanda za a tattauna da shi akan hisabin shi a rana kaza ga watan kaza lokaci kaza sai kaza rana kaza ga watan kaza lokaci kaza kai kaza wallahi ce duk wanda aka bi cikin wannan hisabin wallahi ya miki azaba wallahi ya miki azaba Allah kar ka sa a mana wannan Allah ka samu cikin hisaban yasira akwai hadisin da ke cikin Bukhari har ila yau manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa inna an-nasa yus'aquna yawm al-qiyamah فأكون أول من يفيق فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بالسوق يوم الطوب مزالة الله في كي أرانتا في القيامة قبائل متاني دكتم متاني غرسوما كوالي سوري mazallar da zai ke ni ne na farkon wanda zai fara yace ina farkawa sai ga annabi Musa yana rike da ɗaya daga cikin marga na arashin ubangiji yace ban sani ba ya farka kafin ni ne ko kuma shi ba zai suman ba an sakan ka masa da suman da yayi lokacin da yace rabbi alini anzur ilayka a wajen buwar ko ba ya faɗa ba yace walakin anzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa qarra musa fa'iqa maza Allah ce to ko ya riga na farka ko kuma shi bai suman ba an saka kami shi yayi naji suman tun a baya ko shi yayi naji suman tun a baya a ga duk wannan manzo yana faɗa mana ahwal na tashin alqiyam so da nuna maka cewa ba kiyamun dole ne ba ba wani kokonto kawai zaka zo kuma abin da kai wallahi za ka gani ba mu kokonto ba in kana kokonto ka kira shakka qur'ani ya tabbatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar in kokolwanka bai iya hararo maka to a ina za a yi tashin ya za a yi da kaza ya za a yi da kaza kokolwanka da ba zai bai isa ba wa ma utitu min al-ilmi illa qalila kokolwanka uwa ne kokolwanka zai iya dauka Allah ya baka abin da kokolwanka ko zai iya dauka ne sauran ko an baka ba za ka iya riƙewa ba ke sa muka zama bayan Allah ku ke sa muka zama bayan Allah saka ko kwakwalonka ya iya suranta maka ko bai iya ba kwakwalonka ya iya ɗauka ko bai iya ɗauka ba Allah ya faɗa kuma shi ya faru ko wa man afdaku min Allah qila wa man afdaku min Allah haditha tunda Allah ya faɗa gaskiya da shi ya faru kuma akwai sirafi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa daga cikin guraren da hatta annabawa hatta annaba ba suna da kowa na su ba kai kan da ce ba wani wanda zai tuna yana da wannan uwa in bai kuma ya tsallake sai ya tsallake duk amma sirati na nan qur'ani ya tabbatar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta mana sirawi yace gada gada sirawi kuma siririn takanta kamar gashin kai kai tinta ya fi takobi kuma tana da santsi kuma tana da santsi akwai hadisi da ke cikin ah, littafin imamu bai haƙi da ya siffanta ina ga cikin al-i'tiqad na Imam Bayhaqi ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi ke siffanta yadda za a tsallake sirari shi kowa zai tsallake ne gwargwadon aikin gwargwadon aikin ka gwargwadon hasken ka gwargwadon tsallakewa wani zai tsallake kaman walƙiya, kaman ayi walƙiya kawai ya wuce wani hadisin ma yake faru wani sai ya tsallake zai ce an ce fa akwai sirari da tsallake kafin a shiga aljanna sai dai ka tsallake su aliyu kenan ba ko harbe sun muke na yi insha Allah wani zai tsallake kamar kimka ido wani zai tsallake kamar wanda ya doki kosasshen doki a guje a wanda kuma zai tsallake da kyar duk ta ji mishi ciwo ƙugiyoyin da ke ta gona namansa amma dai bai tsallake ai da ƙyar na sha ai yafi da ƙyar a kama ne ko ba ba dai ya sha ba akwai wanda kuma sai ya je tsakiya hasken shi zai ɗauki munafukai ke a yadda a duniya suka bayyana imani kamar sun yi imani amma ko ba imanin bane to haka alahira ma Allah zai mu'amalance su sai a babu haske cikakke su hau kawai suna kaiwa tsakiya ba daman koma ba daman ci gaba sai hasken ya shi shine Allah ya ba mu labari a cikin alqur'ani yawma yaqulul munafiquna wal munafiqat lil ladina amanu duruna naqtabis min nurikum yaqila irji'u wara'akum faltamisu nuran فضرب بينهم بسور باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله من قبله العذاب ينادوا لهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتمتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الحياة الدنيا وغركم, وغركم الأماني حتى جاء عون الله وغركم بالله الغرور Allah ce a ranar da munafukai maza da mata za ce masu imani ku jira mu mu dan tsosana daga hasken ku jira mu hasken ku ya haska mana mu karasa tsallakewa masu imani da ya irji'u wa rabu koma duniya baltani sunura ku dauko hasken daga can mu daga duniya ne mun yi imani ne gaba ɗaya har mutuwa sai sa hasken mu ya ci gaba har za mu shiga aljanna ko kuma a duniya kun yi imani ne rabi sai sa aka ba ku hasken rabi amma su ku koma duniya sai ku yi imani su kai sai ku zo sai ku karasa da hasken ku zai yi ai babu ai ba zai yi wa kuma Allah ya tabbata cewa inda ba su dawo duniyan ma kafir da walau walau adu ko la adu liman mu'an da Allah ke da za a da da su duniyan abinda suke nan ma sun shi za su yi walau ruddu la adu na'am zakum Allah da an da da su duniyan da za su sake maimaita sabon Allah ne ba za su bi Allah ba haka Allah ya faɗa da za a da da su duniyan to sabon Allah za su sake maimaita ba za su shiri ba ya sa ma Allah ba zai dawo da su ba so da Allah ya san in ya da da su ba za su gyara za su ce to ko ba ku samu hasken ku daga duniya irji'u wara'akum su nura Allah ce fa bude ba bainahum bisu sai a sa tsakanin tsakaninsu za a sa wata kofa ne ba zinuhu rahma wa zahiruhu min qibalihi al'azab ta wajen masu imani rahama ta wajen kafare kuma azaba ta wajen munafikai azaba kofa ɗaya ce amma ta can daɗi ta nan bala'i za ku kira ku alam na nakum ma'akum wane wane za su kira wanda suka sani ga sun ganji sun san shi a duniya ba tare muke ba a duniya wane ba masallaci zai kuke sallah ba misali sai eh haka ne a duniya tare muke amma a duniya ko kun fitina kawunan kun ce a raba kafa ai kowa yana lallabe ne cikin duhu mu ko mun ce a ta samu ce da kafan mu a haske kun ce a ku raba kafa in ce ruwa rijiya in ba ta yi ba Masai, akwai masu irin wannan musuluncin aiko wai musulunci su yi chris muslim chris lim ko kome ya ce cewa christmas okay Christ Islam ko ga gune yan Islamic studies suke oh ai ah, wa Christ Islam shi in aka zo wani gurin in aka zo gefen musulmai musulmi in aka zo gefen arna arni shi wai duka naji ne eh shi ruwa biyu ne a ah, wallahi ɗaya ne ba wani ruwa biyu duk wanda ya gaishe wannan arni ba ruwa biyu kulukulu ke silmi ce eh a duniya muna tara ma walakin na kun fatantum an hukunci ke na kawunan ku a duniya saka ku ci gaba da duniya ta ruɗe ku kun rude da duniya ko rabu da Allah saka yau ba mu ba mu alƙiyama ba wani tausayi ba tausayi kowa ma yana neman lokacin da kowa ma ya wafi mujrimu law yaqtadi min adabi yawmi idin bi bani a lokacin da mutumin banza ma shi buri yake ina ma da ɗan shi ya zalunce shi a duniya a sa ɗan a wuta kwace mishi hakkin shi wa sahibatihi wa akhihi ina da matan shi ta cuce shi wa fasilatihi allati wa man fil ardi jami'an shi ne sai Allah dukka kowa ma ya shiga wutar zai shiga aljanna a wannan halin shine wani zai zo ya taimake ka sai to wani mu wanda zai zo ya taimake ka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me yake mana na fatima ya salimi ma shiki min ad-dunya fa inni la ugni anki min Allah shay'a yace fatima ki tambaye su abin da yake so a nan duniya amma a lahira ba abin da zan yi miki fa abin da zan yi miki a gaban Allah inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mana na fatima radiyallahu anha ka san wace ce fatima bid'atun minni inji manzon Allah yu'zini ma azaha ce Fatima tsoka ce daga jikina duk abin da ya tutar da ita directly ne ya cutar amma ce, ba abin da zai iya mata a gaban Allah in bata bi Allah amma kai ka zauna ka yaudaru wani ya ce kawai ka shanta da kai da jikokinka da duk tsatsanta ga generation goma gaba goma baya matukar a cikinsu babu wanda ya zage ni to duka na lamun ke mu shiga aljanna haka fara da wani ma'ani ke inda ya har duk wanda generation ɗinka goma ƙasa goma sama inda ya ba wanda ya zage su duk na lamun ke musu aljanna duk abin da za su na sabon Allah na ke musu aljanna sai a ƙarshe sai amma kuma karka dogara da wannan ka dai ɗanyi aikin haka ya fara da kuma kakan su tijjani ibn arabi shi da yake to wutan mai kwana kaɗan ne za a abin nan in a kai wani lokaci ko za a saba kamar yadda mutum yake saba da wahalar duniya bai kashe shi haka wutan ko za a zo a saba shi kenan sai su ci da rayuwa a cikin wutan kamar yadda kawai kowa ke rayuwa suna ka karkada mu kamar shi ahmadu badawi shi da yake da ba don wai kare ja Allah matsala ba da sai ko faka ke ko a wutar jahannama za ta mutu ta zama toka yace to Allah zai rasa da zai da kafarai shi yasa ba zai yi ba to tsabon bai san Allah ba Allah ka shirye ta. kuma suna da mabiya ba suna suna ganin duk abin da faɗan nan duk abin da Qur'ani ya faɗan nan suna gana a kyalin kawai za a tashin alkiyama za a yi tsari kuma za a auna ayyuka Allah ce wa naba'ul mawazin al-qisṭa li yawm al-qiyam za mu shimfiɗa ma'aunai na gaskiya na adalci ran tashin alkiyama akwai ma'auni za a auna aiki za a auna mai aikin ha kuma za a auna takardun da aka rubuta aikin duka za a auna duka za a auna Allah ce fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wanda ma'aunansa suka yi nauyi to yana cikin rayuwa ya yardajiya wanda ma'aunansa suka yi sako-sako shi kuma mahaifiyarsa ita ce hawiya Allah ce wa ma adraka maliya naru haniya za ka akwai ma'auni za a auna aiki ran tashin alkiyama za a auna aiki za a auna takardun da ake rubuta aiki kuma za a auna shi mai aikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa cewa za a zo da wani ranar alkiyama rajulun saminun ga ya cika ga mai ga kiba amma kuma tsaban rashin biyayya ga Allah la yazlu janaha ba'uda ma ka tsora shi a cikin nauyin shi ba zai kai nauyin fufukin sauro ba saboda a ranar ba jiki ba ne ke sa kai nauyi ne ke sa kai nauyi diya ga Allah amma ko ya faɗa Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ya kaurin kaurinsa guda ɗayan aka dora a wa'uni nauyin sai ya fi nauyin dutsen Uhud a cikin haka ba baki ba zai sa ka yi nauyi ba a kiyama ne zai sa ka yi nauyi biyayya ga Allah ma na auna aiki ha ya cikin hadisan da imam bukari ya rufe sai bukari da shi kalimatani khafifatani ala lisan habibatani ila rahman thaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim Allah ce waɗannan kalmomi guda suna da nauyi a mizani ran tashin alƙiyama ga hadisin bitaqa ko hadisin hadisin bitaqa hadisin Abdullah bin Amr bin al-As wanda imamu ahmad ya wato a cikin musnadinsa yake ranar alkiyama za a zo da mutum da littattafai da aka rubuta ayyukansa kusan 99 kowanne madul basar iya ganinka amma babu aikin alkhairi ko da an dora a mizaninsa na zunubi yarin jaye duka sauran ayyukansa ɗan aikin da ya duk yarin jaye su ya fidda tsammani daga rahama na ganshi shi kawai tashi ta kare kawai sai wutar kawai za ta bai shi tana da wani aikin alkhairi da ya saka dorawa ko za ka dan za ka dan appreciating ya ce Allah ba komai Allah madaukakin sarki ya ce to amma ai yau alkiyama ce babu wanda za a zalunce shi ko da gurgurdan kwayan zarra kana da wani aikin alkhairi guda ɗaya da muka saskance maka suke menene wannan ya Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka mishi wata bitaka kaman kace wani kati dan karami yace Allah wannan wannan katin ya zai da wayannan an bude daga babu komai a cikin la ilaha illallah duk sabon Allah kin nan amma bai taba shirka ba bai taba shirka kuma Allah madaukakin sarki ce wa yaghfiru ma duna zalika man yasha duk laifin da ba bai kai shirka ba Allah yana zaben wanda ya ga dama ya ce mishi a cikin alkiyama shi kuma duk zulumin da ya bai taba shirka ba Allah ya taimake shi babu shirka har kai la ilaha illa anta ta'ala intact sai a tura wannan bifafan akan mizani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta janya dukkan waɗannan littafai 99 sai ta jefa nauyi sai sai sai ta aljanna sanadiyar ne la ilaha shi haka hatta takardun da aka rubuta aiki ana ne ana auna shi haka haka na a shi abubuwa uku kenan ake auna kai za a auna kai mai aiki za a auna aiki kuma za a auna takardun da aka rubuta aiki wanda ya rinjayi wani to mutum ya kai Allah wajen madaukakin sarki ka sa bangaren ayyukanmu na alkhairi ya rinjayi bangaren ayyukan mu na na sharri Allah mana ku kisa ka sa mu tsalle to duk waɗannan suna nuna mana cewa lallai alƙiyama gaskiya ne kuma kai dakin alƙiyama ba magana mutuwa kuma yi ko ba ka ba ba magana mutuwa hadisin sahabi abu hurairah da gaske muslim na imam ahmad annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ta bil mawt kabshan aghab kirana al za a zo da mutuwa kamar siffan rago a fayoke bainal jannati wan nar sai a tsaye da mutum tsakanin aljanna da wuta fayuqal ya ahlal janna